الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع آثارهم إلى يوم المئات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa bayin Allah ina mana marhabun lale da Allah ya sake tara mu a wannan bagire mai albarka daya daga cikin gidajen Allah madaukakin sarki a bayan kasa inda yake umurni da abauta mai shi kadai kada a hada shi da kowa da fatan Allah nake roƙo da tsarkaken sunayensa ya hada mu tare da wa'annan fuskoki masu annuri da haske a gidan rahama yinin da ba mai cewa ayi ko a bari in ba Allah ba a makon da ya wuce muna cikin tarihin abdurrahman bin auf daya daga cikin sahabban nan dan kasuwa wanda kuma ya koyi kasuwancin shi a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya kuma ya kware a kai kuma allah ya albarkaci abin da yake yi duk dan kasuwa abin da ya kamata ya yi kai zama mai wayo irin wayan in duniya ya zama mai wayo irin wayan masu neman lahira wayan masu neman lahira shine suna taka tsantsan ba yawan dukiya suke bukata ba albarkar dukiyar ake so da ma'aikaci mai karɓar goma ba ƙaramin ma'aikaci ba ne babba ne ake ba shi fangoma a wata karami ba samun fangoma. yau ko komai karancin aikin mutum ya fi karfin fangoma a wurin aiki sai an ninka mai ninkin ba ninki kana ba shi amma idan Allah ya ɗiga ma abin albarka sai ya fi mai karbar goma cikin goma albarka a cikin rayuwa abdurrahman bin auf ya fahimci kasuwanci ba yawan jari bane, don da aka ce zo mu je ga jari dukiya mai yawa in baka rabi dauki rabi cewa ya ga mai dukiyar Allah ya maka albarka a dukiyarka amma nuna mun hanyar kasuwa abdurrahman ya fara dan kadan ya roki Allah da Allah ya amsa ya sa albarka a cikin abin da ya roƙa ya ce na kai matsayin da ko dutse in ɗaga ina tsammanin samu riba in daga dutse in kai kasuwa to yana kyakkyawan zato ga ubangiji na inda sai da zan samu riba kun san yadda abdulrahman ya tsaya shi da abokinsa kun san suka rayu da abokin shi da kuma irin mu da ya bashi abu darda wajen ga imani da Allah shi sanya kullum abubuwan da ke kawo abokantaka a duniya suna da yawa amma karanci guda hudu duniya tana yawan hada mutane zama kawai ko abokai <coughs> mafi yawan abokai sun haɗu ne akan neman duniyarsu mafi yawansu ko dai ka da mota da mota sai mu zama abokai dan ba a yin aboki tsakanin mai mota da mai keke ba kan zan juna bane kwana yi ba yi to zan ce mazu a zariya da yamma na zama da kai ai ba za ka ce ba shi sa ba abokan juna bane idan ne kuɗi kai kuɗi za mu zama abokai don watakila nau'in kasuwancin mu ɗaya ne malamai suna cewa mafi yawa kamar yadda fimin ke faɗa altafinsa mai suna kawai mafid sharin kitabun tauhid ya ce mafi yawa duniya na hada mutane zama abokai kuma so juna a haka ya ce na biyu dangantaka ta jini tana son yawa a zama abokai to ai don wana ne ko da ya yake da uwa shi da uwa ta uwa ɗaya ba ɗaya haka dai ko ba komai dole dan wana ne ko da ko mutum banza ne ba da ma za ka matsa mishi sai ka ce to ai jiki bai ribewa hannu bai rubewa a yanki a yas wa ya gaya maka na ga mai ciwon siga ba da an yanke mai ɗan tsari. ko bayi yanzu ɗin nan ɗayan ya saki ribewa an daure amma ruwa ne ke fata yana wari kuma gashi ana yajin aiki dole an kai shi wajen wani sojan yana can a hayin kogi aka ce nan ya asibitinsa yanzu ya kai ya ce aitesis zuwa monday zai bincika wata kirda yanke bin kuma a shi hannun ya rufe ana yankewa ya wanda ya zo mutum banza ba zan zo da shi ba ko ba ka bane sau da yawa zamala ma'ana kasantuwa mun yi makaranta ɗaya da kai ko mun taba tafiya tare da kai ta kan samu zama abokai kaga ko da mutum manza ne tun ne classmate ne da shi muka university ai course mai dina ne da shi muka secondary school up to university level ai da muka je ingila course ma ya zama abokin gaba ko da ko dan giya ne ko ba yi haka ana yi to ne malam usaimin ke cewa wannan shine abin da ke kawo abokantaka daga wance tsakanin mace da mace mafi yawan lokuta yace amma ba a samun yadar Allah a haka ta ina ake samun yadar Allah sai ya kawo asarin dan Abbas yace bil muhabbati billah bil muhabbati fillah wal bugudu fillah wal mu'adati fillah wal muwalati fillah biha tunalu wilayatullah da wannan abin guda hudu ka so mutum ba don komai ba sai don wannan mutumin yana siffofin da Allah ke san ire shi kai burje ka da komai domin duk abin zai burge ka da shi idan bai burge Allah ba bai kamata ya burge ka ba to sai ka so shi don yana san Allah ɗaya kenan na biyu ka kyamaci mai wa Allah barna don ya yadda ya ɓata rayuwa irin wacce Allah ke so sai ka ji baya birge ka baya birge ka nan shi ne karka yadda wani abu ya sanya ka kyamaci wancan mutumin kawai don kayan lamarin duniya a ya zama Allah ta'ala ke gaba da shi to nima sai kika na uku ka kulla gaba da mutum banda ke yi gaba shine ma'ana adawa man'ada ada wanda ya gwada gaba da wani to ya zama wannan mutumin bai san Allah sannan jibanta al'amura zuwa ga wani shine wulaya ko walaya ma'anan walaya ko wulaya shine al-mahabbatu wan nusra soyayya da kuma ba da gudunmuwa taimako in so ka in taimake ka na baka wulayata ka so ne ka taimake ni ka bani wulayarka ma'ana muna iya taimaka ma juna akan mu taimake ke akan alkhairi amma in barna ce ba za a yi da ni ba da wannan ba sai ce to da wannan abin guda hudu ne tunanul mahabba da wannan ake samun wilayatillah mai wulaya ta ubangiji da wannan ake samun Allah ya soka kuma ya ba gudunwa ya taimake ka biha tunalu walayatillah da wayannan abubuwan ne ake samun taimakon Allah da su kuma ake samun soyayya shi idan Allah ya taimake ka ya kai dan uwana har yace ina son ka me rike maka babu kuma yi, duk abin da muke fangima da bige-bige da sadaka da zakka da yin wallahi so muke Allah ya ce yana son mu da mun kai level din to sai mu ci hani an bina ma da lada rayuwa irin ta kullu washrabu bima aslaftum fil ayyam al khaliya ai ayyukan da akai a baya ne ake neman sakamako a yanzu ashe kenan bayan Allah zai zama wazo masu hankali da yawa wajen me wajen tunani menene ke hada ka rikici da wani duniya ce ko lahira abdullahi dan umar ya ce saboda kada ya ga wanda mai bautar allah mai bautar gumaka ko wanda ya ce isa dan allah ne in ya to hanya sai ya rufe idan shi idan har aka ce mai ga da bai yada Allah ɗaya ba ne ya ce to gara in rufe ido na, in na wuce in na je lahira idan ya shaida bai taba ganin wanda yake saban Allah ba shi aka yake yi to yanzu da waye zai koyi da sunnar abdullahi dan umar in bai fada kwata ba dan mu dai anan garin duniya kale ka dudde ne kawai matawa kuma shi ka tafi nan wajen sai yan kanwa sai dai Allah ya dare su bayan Allah duniyar yin ta ya mutse a haka duniyar ta kai sai dan adam ya sai da imanin shi ko a sai imanin ka a baka duniya abdullahi dan umar cewa zamanin rikicewa duniya na ƙarshe yace dan adam zai kuka da akwai inda ake sai da mutuwa yace wallahi la shara'a da ajiya su wuta yace wallahi da akwai inda ake sai da mutuwa a ce maka a niya garin fan mutuwa duk wanda ya siya da ya zo gida kwana ya kare wallahi wani zai siya saboda ba dadi ba dadi yanzu da ciwon ebola ya kama ka gara a ce ka mutu shekara biyu baya ko ba ka bane don akwai maka sallah a baya yanzu idan ebola ya kama ka wa zai maka wanka ba ka nemi maka wanka wa zai ba sallah ni zan zai a gaban kamar sallah ebola ta kama ni haka ba zai yi ba waye ne zai kusa da kai yana cewa kul a shaɗu Allah, ilaha illallah babu ashe ba za ka yi gara ma a ce ka nemi kamari? kana cewa ina ma ni ne anan ba haka lokacin da ya togo so bayan Allah shi ne annabi ke cewa inna hadhihi al-umma ja'ala Allahu afiyatuha fi awwaliha wannan al'ummar Allah ya sanya zaman lafiyanta a farkon ta ne farkon su bi zaman lafiya ko ko ba ka ka kalli shekara 20 baya ka ga yadda mace ke tafiya ita kadai ta baro badarawa ta ka haɓa ku ita kadai cikin dare ta yi zumunci kuma ta koma gida barjin wani zai kama ta hanya yanzu ba mace ba namiji ba bai iya wani da kafa zai ta koyo zo ya tabbatar in ba isa ba zai sha wahala karshen ta kuwa to bala'i zai yawa musiba za ta yawa shi sanya dan adam ba sai an ce ka shirya ba ba sai an ce ka shirya ta yin gaba kai ya kamata kai magan gaba da a girman ka a duniya shekara arba'in zuwa 60 a ce baka zan mai hankali ba har yanzu hankali irin wanda Allah ke so ba hankalin da bai hana mai shi sako ba ka san hankali kada bi ne je bai taimiya akwai hankalin da ke hana mai shi barna hankali ne da kai ne su kai azama sai ce bari Allah baya so kuma sai ka bari akwai hankali kuwa wanda bai iya hana ka tsiya mai hankali ne kai amma za ka yi ka sha taba ka sha giya ka yi zina ka yi kaza ka yi kaza amma kuma kana hankali haka tuka mota irin wannan hankalin gobe kiyama shine mai shi ke cewa in ya je wuta law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min asabsirin wallahi da mun zama cewa a duniya muna ji ji irin wanda Allah ke bukata ji irin wannan kuma muna da hankali hankalin da ke iya hana mu barna da mu shiga wuta ba a shaga yana confessing ne anan muna da hankali amma ba irin wanda ake so ba so bayan Allah dole mu ne muna so ku ba masu sai mun dage mun yi wa zukata mu fada sai mun yi wa iyalan mu fada sai mun yi wa ƴaƴan mu fada don muna gane in an yi kaza babu kyau muna gane in an yi kaza na kyau ne mu dage mu yi wa kanmu fada mu zama sin ma'ana mai takura kanshi ta yi aiki saboda gobe gobe ba goben gobe ba ɗanifin gobe kiyama idan da mai hura kaho zai hura kowa ya ta gumi a tare shi kowa ga cikin tsoro kuma ba zai iya kome ba Allah da ke roƙo taimake mu mamma da yake gaya musabbai irin wani lokacin karshen al'amura za a yi bala'i za a fitina dan adam zai waye gari da safe mumini kafin yin ma zama arne da yamma yana mumini kan gari ya waye ya zama kahiri sabai suke cewa ya rasulullahi to ya za mu yi kenan sallallahu alaihi wasallama sai ya ce idan ɗayan ku ya kai wani lokacin falta'tiyahu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir da yanda gare ya mutse maka karka bari mutuwa ta iske ka sai kana mai imani da Allah yau a rayuwar mu ta yau mata nawa suka sai da imani su aka ba su kuɗi maza nawa suka sai da imani aka ba su kuɗi in dai za ka yadda akwai wani tsari da ya fi tsarin Allah kyau kuma akwai wani abin da ya so sama da ƙur'ani da sunna akwai wata rayuwa mai daɗi wacce har tafi rayuwar lahira ga mai imani to ai kayi asara kai kuma ƙarshen ka zai wahala ka samu abin da yake bukata Allah ta'ala ya sauke mana wala gadi balaga بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له بأربعين ألف دينار فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما قصها من ذلك المال قالت من بعث هذا المال فقيل عبد الرحمن بن عوف فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهن عليكن من بعد إلا الصابرون lokacin da abdurrahman dukiya ta kai mai dukiya in dan adam zama ɗan kasuwa babba fata yake aiki don Allah mai tari yawa wala Allah ta'ala an yarhamahu wataƙila ubangiji ya gafarta mashi abdurrahman ayyukan da yake da kirki da kudi da kudi a zamaninsa sun kai wata ran ya sayar wata gona gona tashi ya sayar dinari ɗaya wuri na guga wuri har dubu arba'in dinari dubu arba'in dukiya ce a lokacin sai shawara da kansa baya bukatar komai a dukiyar nan bai san komai zai raba ta ga baki don Allah cikin mutane to wa zai ba na farko sai ware bane zuhura suwaye bane zuhura bane zuhura al'umma ce da ke dangantaka da amina mahaifiyar ma'aiki sallahu alaihi wasallama al'umma ce da ke dangantaka da ita yi wani abu mai tsoka daga ciki ya ce a bata aka ware wannan abin sannan yawa talakawa musulmi masu kwana ba a ci ba masu neman abin babu kuma kawai ci yana su roƙo ga suna a madina da yawa Alƙur'ani ke cewa ta'arifun bisimahu la ya masa ilhafa sai dai ya gani talakawa ne amma ba taɓa cewa samun na gaza baka yi sawa kai za ka iya ganewa makwaci na ne wannan mutumin naka ta samu bai dawo ba yana an koyi abinci ba wani alamun hayaki ba komai ba wani ice sharo kamar gidan gona kowa ya mutu ba wani abu a gidan nan anya kuwa sai ka tura matarka je nan gidan ki sallama lalle ko mana asiri kuma gidan yana nan ko a sun kuma ci abinci in ta tuwa alabara irin ta mace in an ci ta gaya maka dan leka salamu alaikum lafiya lafiya ya gida kwana biyu ban shigo mun gaisa ba kuna lafiya ku hmm. alhamdulillah in ka ce hmm, alhamdulillah ai ba sai ka tambaya ba sai an ce baka bawo ba ta gane bawo sai ta komo gida da gida ba gidan nan anya ba ai koyar ba to kuma shi ne tun da mu gashi mun ci mun koshi akai musu abinci akai abinci sai a dan guje ishin kafa ko da baya mudu uku hudu biyar shida a dan kanga da 500 a ce akai musu mana a ce a ce a so indomi ce a dan dora sama to wallahi in suka ci suka yi maka addu'a cikin dare Allah kadai sai bai za a baka dan karbe musu asiri ba ma yi ba sai talaka ce ba ni ba kai ba ka iya ganewa yanzu kan ba lafiya ba ka ganewa yan kan ba lafiya sai sun ce a kai ma asibiti sau da ka talaka sai ya ce ba shi ake na gane bai da shi to ta ɗabi'a ce ta bature maka ɗauka a madina lokacin manzon Allah na raye sallallahu akwai inda ake tara kiriga kiriga ta mabukata kaya ake ajewa idan ka da bukata ka zo sai ka ɗauki daidai abin da zai ishe ka ko ba haddama sai ka wuce gida a nan ne sahabi ya ji wani abu shi yayi ne sadaka don Allah ne wani ya zo ya dauka sai dan shi ya zo ya dauka sai ya zo gida ce wallahi ma anta uridu biha ba kai ne ni ba ba ce to shi dai ba zai maida ba sai dai annabi ya ce maida aka tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce laka ma nawaita ba sai kai niyya ba shikenan ubangiji ya ansa kai kuma dauke naka ne Allah ta'ala ya baka tare ubansa Abdurrahman bin Auf idan ya kasa ya kasa ya ware ya ba fukara sai kuma ware muhajiri wani suka yi kaura suka baro gidaje da kudi da matayensu da iyayensu da gonakinsu suka tare a madina suna matsayin talakawa kai kasan sun fi 'yan gari bukata sai ware su abin za ba su mai tsoka ne sai ya ware matan annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi baya nan yanzu ya rasu su ma a ba saboda bukatuwarsu da aka ware aka turawa matan mamman Allah musamman Aisha aka ce gana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce man wa ya aiko da wannan kudin nan gida sai aka ce mata abdurrahman bin auf ne faqalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yahnu alaykunna min ba'di illa sabirun wato ba mai tsayawa tsayin daka akan al'amuran ku sai mai hakuri a wajen Allah wato su wa'incan bayin Allah duk abin da za a baka ko za su yi magana a kai sai sun karanta maka wani abin da ka iya kwantar maka da hankali mai yakan ce mun gode mun gode mun gode a sai take ba shi labarin abin da annabi ya faɗa sallahu alaihi wasallama akan mai taimakonsa a duniya bayana wataƙila masu taimaka muku sai karanci amma duk wanda ya tsaya ya ci gaba da ba gudunmawa ya muku wannan ya dubi da mai ne ku ya yi kaza ya yi kaza to mai haƙuri ne wanda ko aka shaida Allah ya yadda kai mai haƙuri ne to Allah san ka lima ce wallahu yuhibbu sabiri ko ba ga ne? in kuka sa'a Allah ta'ala har ya baka recommendation kai mai haƙuri ne ai eh, an gaba muna gane wannan yace bakiyat da'wat rasul alayhi salatu wassalam li abdurrahman bin auf bi an yubarik Allah lahu tuzalliluhu mabtajjat bihi haya kar ku manta kowane sahabi akwai irin da abin da annabi ke wale shi da shi sallallahu alaihi wasallama akwai wani sahabi da suke kokowa wajen rike manzon Allah buta shi da wa shi da Anas dan Malik idan wannan bayanan wannan ke yi shi ke rike manzon Allah anaza sanda in za shi bayi shi ke rike manzon Allah wuri kaza nan irin lokacin nan ya ja kamar kai ne a ce kana da aboki yana aiki a can wurin haka kuma ta yi ta kusa karewa take daga wannan babu wani kuma dai a wannan sai dai kuma ya koma tsarar su haka zai yi kokari ya dan baka wannan abu kai maka ka kaya ko ba a yi haka ana yi ko yawwa saboda ka kaga wata kila daga yanzu mun sau kuma shikenan baka dan sha'awar wani abu haka an gane ko da ba komai a ce to farashin dala a banki naira 120 ce to bari a baka miliyan 100 dala ka canjar sai ka mana mu kudin farashin bankin sauran kuma ka rike kaga ai kai zakaya ko za ka bane yawa to saboda haka sai mu dan Allah ke tambaye shi sallallahu alaihi wasallama kana buƙatar da ba wurina kamar shekaru sun yi wa annabi wa yana ganin ya kusa mutuwa kana sha'awar wani abu don Allah an kai ne me zaka ce to ba ka da ka tsofa ne ai ake da wajen yanzu wani yare yaro ai ba zai ke da shi yau watakila ka ce a karo kamun ne ya samu kayan aiki ko ba ka wani yanwa saboda allah ne wani zai ce allah ya bashi a janna amma dai wasu samari ko wasu wani shekaru suna ganin sauran tukuna zai nema kayan aiki ne sai sabin nan yi shuru sai ce mashi mamman allah murafaka ta kafin janna ina son abu daya me yake so ina son a zama makwabcinka a gidan aljanna gani gaka da damis kenan ko to ce so nake in zama kwacin kani da kai a gidan aljanna sallallahu alaihi wasallama sai mu don Allah kamar so yake ce mishi wannan ka samu aw khaira hada baka neman wani abu kuma to banda wannan ma'ana ka zaba dai ne bona ko to an baka wannan to baka neman wani abu dan kayan tabi kare wani abu sai ya ce mu don Allah huwa za huwa za ni dai wannan dai wannan din da shi ne dai wannan dai ba canji ina samu wannan shi kenan so burin su su duyin duniya ta musu daɗi ta buɗe musu koma ba su manta da wancan gidan don da wuri za ka wuce saboda haka bayan Allah da'awar Abdurrahman wacce manzon Allah ya mishi Allah ta'ala ya mai addu'a ya Allah ta'ala ka albarkaci Abdurrahman cikin kasuwancinsa shi kuma kamar an Malik Allah ce mai ya Allah ka ba Anas tsawon shekaru a duniya kuma Allah ka ba shi ƴaƴa da yawa shi sanya Anas ke cewa da bakinsa da fantu a tambaye da hada da ni da hannuna ɗana ya mutu in binne na binne ɗari kuma ga sauran gari guda yanzu mai ƴaƴa hamsin kuwa ai sai an ba da misalinsa batana ce ya kai saba'in uku ko ba gaba ne yau wata ke mun mata cewa malam ƴaƴana uku hudu na sanya lub saboda ƴaƴan kasan malam ba san za a irsu ba nace ku nawa ne a gidanku tace baba na matan shi uku mun kai wajen mu goma sha shida nace yayi da kuto ƴaƴanki uku kina aiki da digirin kina samun kuɗi da yawa mijin kina can gidan wannan inda ake tsotso kuɗi yana tsotsowa amma ƴaƴa uku haba yawa wai wayanka shi ke ɗaya maka da ƴaƴa kai a tsammanin ka wayanka ne ke sanya yara zama da kware ba wayanka ba akwai mai ayya biyu sun fi karfin shi akwai mai ayya goma duk sun gaba ƙura'ani kuma su ke buga mai qur'ani ba ta shi sallah ta yi an kira sallah zarra ku gana bacci ne ce a na farka to baba ka yi Allah mu mun yi gaba babu wannan ba wayanka bane ke sanyawa a tarbiyya roki ubangiji Allah shirya maka su kai kuma kai abin da yake iyawa dan gane kuka zama mai waya karanka da Allah don baka san Allah wayo ba kuma yi wani wawayo za ka yi Allah kai abin da kake sa kare baka san kai yanzu a cikin mulkin ubangiji ne ka sani shi falalarsa da kuma kariyarsa ran da ka ce a'a wayanka ne zai fada kai sai Allah ya baka da wayanka kuma duk wanda aka bada wayan shi wallahi tallahi sai ya ci jikarsa ba ya tsaba kan yi zai ciza saboda baka da wayo idan Allah ya kare ka saboda haka shi rayuwarsa arzumali mutum ne mai ƴaƴa da yawa kuma yana alfahari da haka to shi kuma wannan sai ubangiji Allah ya roƙa mai Allah ya mai albarka cikin kasuwancinsa to duk inda ya zaga wannan addu'a ce ke bin shi matakai yana raye hatta gada agara sahaba ta gina wa aktharuhum fara'a aka waye gari kai a hankali a hankali sai da Abdurrahman bin Auf ya zama yana cikin manyan manyan masu kudin sahabbai kai ba nan ba ya ma fi su ma dukiyar فقد أخذت تجارته تنمو وتزداد وطفقت إيره تتردد ذاهبة من المدينة أو آبية إليها تعمل لأهلها البر برة والدقيقة والدهنة والثيابة والآنية والطيبة وكل, وكل ما يحتاجون إليه كاسوانتي عبد الرحمن قالوا كل kullun karuwa yake kullun karuwa yake ga dabbobi sarakuma su ne matsayin trailer a da suna shiga suna dawowa fatakensa su shiga su ɗau kaya tari guda daga madina su kama hanya su fita a je a sai a ciwo riba su ɗauko wasu su dawo kullum haka ne suna ɗauke da ainihin kayan bur alkama ko da garin alkabade ne ko duhun ko mai ko kuma tufafi ko kuma kayan abin da ake zuba abinci ko kuma kayan turare duka dai abin da dan adam ke bukata idan fataken abdurrahman bin abu suka dawo ana samu a ciki watan kulu ma ya fitulu ana halatihim mimma mimma yuntijunahu wannan fataken suna shigowa da abinda ya fi karfin abinda al'umma ke bukata wa fi zata yaumin qadimat iru abdurrahman bin aufin al-madina wata rana ana zaune sai ga fataki ma'ana garke garke ko kuma in ce trailer trailer Sun shigo gari suna da kuma da da lodin kaya tab sun shigo madina sun kamo hanya wakanat mu'allafatan min 700 rahila wannan tawaga ta fatake akwai karanci raƙummin da ke aka lafto musu kaya kusan 700 kowane kumi kaya ne dauki laƙumi a dashi ne matsayin tirila yanzu an lafto mai kaya nam saba'umiyat rahila ya ce haka yake dabbobi 700 wani ya tamilu ala zuhuri ha almira kowace dabba tana dauke da ainihin abinci shine mira yi kayan abinci wa mata da kuma kayan ko sawa ko marmari wa kullama ya tatu ilayhi nas da kuma dukkan abinda al'umma ke bukata a yanzu sai shigo madina famma in dakalat madina hatta rujat al-ardu biha raja wa sumi'a laha dawiy wa dawiy faƙalta aisha rizwanullahi alaiha wannan tiririn suna shigowa madina wannan tawagar tana shigowa madina kankace mai wannan kawai sai madina kawai ta kawo motsi ma'ana motsi jama'a garin suka rikici abin da ake bukata ne kamar a ce ana fari ko a neman abinci sai ga abincin da zai ishi madina har sai an kai waje kafila ta abdurrahman ta kawo daga sha duk inda ka leka kawai kabara ake Allahu akbar Abdurrahman ya shigo gari Allahu akbar Abdurrahman ya iso kai dai abin dajjar yawan magana daga murya har ya kai kunnan Aisha sai take cewa ma hadhihi wannan wace irin kuruwa ake faqila laha irun li Abdurrahman bin Auf ai fatake ne tawagar Abdurrahman bin Auf ce ta shigo nawa sab'umi'ati naqa raquma 700 ne tahmilu burra wa daqiqa wa ta'am ta dauke da ainihin watan alkama don alkama ita ake waina ayi tuwo ayi kaza larabawa kuma wajen yin biredi sun kware a wannan bangaren da kayan abinci kala kala sun shigo faqalat aisha ridwanullahi alaiha barakallahu lahu fima a'ta fi dunya wala sawabul akhirati a'lam falaqad sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dubi dan Allah yanda ake duk dan adam in abin kirki to dangantaka shi da annabi mana ka ce kai Allahu akbar Allah ya maka albarka na ji manzon Allah ya ce sallallahu alaihi duk wanda ya dauke wani abin da zai cuci wani a hanya Allah ta'ala zai bai sakayya kuma tafiya da abokinka ya tsaya kwalba a hanya ya jefar ya dauke dutse a hanya ya jefar sai ka danganta shi da aikin da annabi ke so ya kara ya farin ciki gobe ta kire sai ya kara wanda ya fi wannan ko ba gaba to amma ya yi kariya ka ɗirka mai asha sakare wajen mai kiran usazu dan a ce maka usazu to usazu ya ne usazu ka gaba ya yi don ya samu lada ne amma maimakon ka ƙara tura shi ya samu ladan sai kuma ka sake jin shi a baya ka wulakanta shi yanzu kuma zai kara wani irin wannan ba zai yi ba musamman kuma a ce kuna tare sai aka ce mata kinji kinji sai ce Allah ta'ala yi wa Abdurrahman albarka a duniya cikin abin da ya bashi ta ce kuma na tabbatar wallahi abinda Allah ya yi je a lahira ya fi da duniya yawa ta ce na ji manzon Allah yana cewa sallahu alaihi wa sallama yadda kula abdurrahman bin ofis jannata habuwa abdurrahman zai shiga gidan aljanna ma'ana saboda jin daɗi a hankali da rufe zai shiga shi ake ce mahabuwa wasu malamai suna cewa a ya za a ce abdurrahman ya shiga cikin gidan da ma'ana da rufe idan kwarewa yi kwarewa daɗi ya daɗi ai ba sai ka gudu ba inda aka ware na kanana matan da aka ware maka su ne maka marhaban faddar shigo mana kai muke jira ai kai aka yi bismillah mana ko ba ka bane nan in kai latti wani zai shiga yanzu can ba mai shiga wallahi li ajalin khuliq dan kai aka yi su ko kuma ce khuliq na saboda haka Abdurrahman bin Auf manzon Allah ya yi recommending akai cewa dan aljanna ne ya ba labari shi wannan mutumin zai je gidan rahama aljanna da shi wa qabla an tabruka nuqa nuqu wa innan dabbobi dabbobin nan 700 kafin tsukunna domin sauke kaya ana ji kafin tsukunna domin sauke kaya kanar bashir yankulu ila abdurrahman bin aufi makarata umar mu'minina wa ya bil janna kafin dabbobin su gama shigowa a sauke musu lodi sai mai bada labarin alkhairi ya ruga wajen abdurrahman ya ce kaji kaji abinda aisha take cewa Allah ya kara mata yadda ta ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce abdurrahman zai shiga gidan aljanna yanzu mai aka yi mishi bishara da abin kwarai in lamasat hadhihi al-bushara sam'ahu hatta tara musri'an ila aisha wa qala ya umma a an ti sami ita zalika min rasulillah sallallahu alaihi wasallama yana jin wannan bushara yayi kura ba zama ya ruga a guje sai gidan Aisha Allah ya kara mata yadda yace uwata ke ce da kanki kika ji wannan abin daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ko dai fa qalat na'am ni naji fa tatara farhan wa qala babu abin da yake neman ba jannaba don Allah in ka kawo kasuwa wani sai ya baka riba kaza me yake nema kuma riba ake nema an samu yanzu ya riga gama ciniki ya samu abin da yake so yanzu me yake nema sai kuma ya kara aiki sai kuma ya kara aiki fazara faran wa qal in ista'tu la adkhulannaha qa'ima ushahiduki ya umma hadhihi al-ira jami'aha بأعمالها وأكتابها وأهلاسها في سبيل الله yace umma idan zan iya zan shiga da tsaye ba sai je na ja ke a rafe ba in dai zan samu dama zan shiga da tattaki ya umma ina shaida miki wannan duk kafilan nan dabbobin suka shigo dinnan duk yawansu da dukkan abin da suka dauko Ina ainihin watan kayan nan shine a biha, wa halasiha da duka abin suka dauko wanda ke dorawa a bayan dabba ko teki ko mangara ko ba da me umma na bashi fi sabilillah na bashi dan Allah ah, to da me ake da dan wa yanzu dan Allah da a ce mala'iku su ne mana magana mace annabi na raye a cikin mu sallallahu alaihi wasallama idan aka ce kai dan aljanna ne to zai mai rage ba ku ai an gama kwa na ko da ke nema yi sai dai ka ƙara aiki domin gidan aljanna ya ƙara faɗi da kyau da annuri ko ba gaba, amma duk kwaramniya ta ƙare last week ke gaya muku wani ya ce wani ɗan uwansu da ciwon farfadiya ta kama cewa ne duk jama'a suka dariya wurin saboda mai ebola ya kama shi yanzu ba kenan ba ta ma zo garinmu ba kuma addu'a mace kada Allah ya kawo ta yanzu idan ka tafi wani gari ka dawo ya zama wani kashe gidanmu, tun da kaji can wurin ka dawo saboda ka idan Allah ta'ala ya gafarta maka ya dubi dimini ya ka ya amsa to kai hani ka amma ba sai an yi aiki abdurrahman ba haka nan ba kawai mamman allah ya ce bai za shi gidan aljanna akwai abin da yi mun gane ko akwai aikin da yi amma ka siddan ba a ce maka an gama a sai an nemi wani abin da za a yi wa mun zalika yau amlajal agarra allazi ma'ana allazi bushira fi abdurrahman bin auf بدخول الجنة ta'azama ikbaluhu ala igdaq almal wa bazli tun daga nan da abdurrahman ya ji labarin wannan bushara cewa za shi gidan aljanna abdurrahman abin da ya kara bai kara kai ba kawai sai kara haske da kuma yawan aiki da bakon ka ce barin bacci na gama a'a yawan aiki ake karawa duk wanda ƙasa al'ala ya sanya shi ya kwadaita da shi aikin kirki to kamata ya kara bayi bayi bayi ba ya kara kai ya rage turan da ake mashi wannan bishara abdurrahman ya kara himma wajen cire dukiyar shi don Allah fajala yunfiquhu bikinta yadayhi yaminan wa shimala bayarwa ya riba da ya ba wannan ya riba da hagu ya mika ma wannan wasiran wa ilanan a ɓoye ko a fili haifu ta bi 40000 dirham min fidda akwai lokacin da ya ɗebo azurfa dirami ma'ana kusan dubu ɗari hudu ko dubu arba'in dubu arba'in ya ce don Allah a lokaci guda sun ma'atuba bi arba'in alfa dinaran tsara bayan ya ba da dubu arba'in azurfa ya ɗauko dubu arba'in gwalagwale ya ƙara mai kawa saboda sadaka bai mai a ta tayi aukiya min zahabi sannan ya ɗauko aukiya ɗari biyu ya ƙara mai kawa don Allah sun mahamal mujahidi na fi sabilillah ala kamsu mi'ati farsin sannan aka sanya mujahidai su fita ya ba su dabbobi dabbobi na hawa dari biyar dawakin yaki, da haɗinsu da kayan ɗamararsu da komai da takobi kai naka ne ka hau don Allah kawai Su Muhammadu mujahidi na akari ala alfin wa karsu ati, rahila da ya ga abin kawai bai isa ba ya sake so wasu dabbobi dubu ɗaya da ɗari biyar da kayansu da komai da komai ina masu hawa ku hau ku tafi don Allah wallan ma hazarta abdurrahman bin aufil wafatu a'ata khalqan kasiran min mamalikihi wa awsa li kulli rajulin baqiya min ahli badrin bi 400 dinarin dhahaban fa akhadhaha jami'an wa kana arduhum 100 da ciwon ajali ya zo ma abdurrahman bin auf ga yanzu an kai ne ciwon ajali ya kama ka ya za ku rike da iyalinka za su yi daka sadaka ba su yadda ba don su za ka yi zaka musu asara ne karar ga lauto mu wani ba wai koshi muka ba za ka haka akwai wanda ya yi wasiya ya bar wata makaranta don Allah wani fili ne ci ko ya mutu wannan filin na bar shi wakafi don Allah aka ce warware wallahi baka isa ba sai ka warware shi warware warware wallahi dole yanzu an karye wannan wasiyar bai fa mutum ba an kai ya zaka tafi lahirar mu ƴaƴan ka ba nan muke so mu ci abinci oh la ilaha illallah muhammadur rasulullah yaushe muke so mu gadan mu iyayen mu alkhairi zai mutu ba wallahi baka isa ba warware wannan wasiyar ai an ce kamar yayanka da kuɗi shi ba alkhairi to wannan da ya ba su kuma su kuma yayan ba su nema ba ka ce maka za su nema kai ba ka so mai komai abdurrahman bin abu da ciwon ajali ya zo mishi ya shuru bayan da ya sai a dashi sai dai ya so ya yanta ya so kai na yanta kai ma na yanta ka duk wanda ya rage akan bauta abdurrahman ya yanta bayi daga cikin bayinsa masu yawa kuma duk wanda yake ya je badar ya ce ko ya mutu a bashi dinari 400 duk wanda ya je badar a ba dinari ɗari hudu duk wanda ke wannan ya je badar su 100 suka rage a lokacinsa duk su mutu sauran mutum 100 suka rage babu wanda bai amshi wannan abin da abdurrahman bai na ofe yau siya a bashi ba wa'ausa da kulle wahidatin min ummahatul mu'minin bi malin jazilin yace in na rasu kowace ɗaya daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mata a gizo dukiya a bata mai yawa ta riƙe. hatta inna ummul mu'minin aisha ridwanullahi alaiha kasiran ma karta da ulahu fataqulu kai bayan azraman ya rasu aisha Allah ya ramshe ta da yawa in ta addu'a ta ka roƙa mai gafara a wajen Allah har ta kan cewa ta kan ce cikin addu'a ta saqahu Allahu min ma'i sabila. ya Allah ka shayar da Abdurrahman ruwan nan da ke alkawari na gidan aljanna ma usan kai ba zai addu'a a duniya kai addu'a ka tira ka yi kirki wata a same maka idan baka nan thumma innahu ba'da zalika kullihi qallafa li warasatihi malan la yakadu yuhsihi al duk da abin da yake ba ya bar ma 'ya'yansa da jikokinsa dukiyar da ba da wata yan uwa kan ce kullum karka yi ma Allah wayo yanzu yawan zuwa umra da aikin haji yana ƙara arziki ne annabi kai tsakanin haji da haji kafara ce tsakanin umra da umra tana ƙara yawan dukiya baka taba jin an ce ga wani ba saboda yawan ibada ya talauce babu babu baka taba jin an ce ga wani ba saboda yawan sadaka ya waye gari shi ya kare babu babu kullum ubangiji kara maka yake duk garin Allah in ya waye Allah yakan turo mala'iku guda biyu kuma suna aiki har yamma mala'ika dai kawai abin da yake ce maka Allahumma irti lumin fiƙar khalafa ya Allah duk wanda ke badawa dan Allah ubangiji Allah ka ɗora mai abin da yake ya wuce abin da ya bari ma'ana kharaf abin da zai mai gurbin abin da ka bada ubangiji mala'ika ne ke roƙon shi kuma shi turo shi ya ba zai amsa ba wanda kuwa tauye bakin ajiyo kamar yadda manzon Allah ke cewa a ƙarshen zamani za a sanya rowa tsakanin mutane rowa a tambaye ka da Allah a kawo sadaka za a gyara fentin masallaci yana zuba can ruwa ne ke zuba da Allah a taimako a gyara wannan wurin sai ga yana haka ko akwai canjin naira ashirin wani ba canji ba zai bada ba wallahi sai ya duba a naira hamsin ce da kuma ɗari ɗaya ce ta yi ba canji ne ya duba ya ga naira goma ko ashirin wallahi ba mu sai shiru kawai yanzu shi a cikin kasan da Allah ya sanya za a ba wannan wurin da yake dubuwa bai da ashirin tun da babu to sai dai wani ya bada shi bai ciki baya ciki wallahi malam baya ciki so ina zamu je a haka mu gyara gidan mai bacci ana ruwa mu sani ba amma ɗakin Allah na zuba ɗakin Allah yana ta tare bai ci. mu nemi wani mu aje mu bayar dubu biyar a wata mun kasa amma ɗakin mu yau na shigo na gabe duniya da yana gizo gizo sai ne mai ɗaki na bala'i ya yi haka amma mala'iku na sallah a masallaci da yana gizo gizo Ku bayi ana yi yanzu da muka tafiya wani ƙauye muka je wallahi jama'a ne ke sallah a masallacin aka iska ta kware kwanan sai kuma kuma gefe aka ce a buga mai shi yanzu da gyara wallahi billahi mai shi muka haɗa kuɗi muka sai kwano muka ɗauka muka tafi har ƙauyen bici kada a gyara wurin su ba za su yadda su gyara ba sai dai ka zo gyara musu saboda ba su gyara ga samu lada ah, shi ne gyara masallaci mai wurin ake ba lada kuka ba na baka wani abu to mun kai irin wannan matsayin saboda tsabagen ruwa a zamaninmu idan za mu zama masu kyauta mu koyi sahabbai za mu samu cin nasara saboda haka duk abin da ka dauka in ka so ka bar ma ƴaƴa ne za a bar musu abinda Allah ya ba su kuma in Allah ya mai abin albarka za a samu dacewa sadaka in uwa wa taraka min zahabin وفضة آه يناتي وثم إنه بعد ذلك كله خلف لورثته مالا لا يكاد يهسيه addu. ya bar mu magadan shi dukiya duk da abin da ya bada wanda kirga ba ta iya kirga shi haizu taraka alfa ba'iri ya bar raƙuma ɗaiɗai guda dubu wa miyata farsin ya bar dawaki guda ɗari wa salata alafa shatin ya bar dabbobi kamar tumaki awaki ya bar dubu uku wa kanat nisa'uhu arba'a shi matan shi hudu ne baya mata daya sun sabon nan kowane ba wani mata daya cikin su Allah da ya sauke mana falamma rubu usmuni an gane ko alban ma'ana fa balaga rubu usmuni alladhi khassa khassa kull wahidatin minhunna 80 alfan abinda aka ware musu fa wannan sumuni. da ake ba madarsa ba kowace ta sami ɗai ɗai ɗai ɗai misali mu ce ainihin kamar nawa ta samu dubu tamanin wata raka min zahabin wa fidda ma kusima ta yi bil ma'ana bi furusin hatta ta'assarat aidi ar-rijal min taqtihi duke da bari wai su masu rabat a yanka wannan zinarin ko azurfa na rika a miƙa ma wannan a ba wanda ka san shi an kai an bar musu dukiya mai tarin yawa wanda su masu raban sai da har sai rinka tsakewa saboda aiki kullu zalika min fadli da'wati rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yubarika lahu fi malihi duk wannan ba ya samu ribauta ne saboda addu'ar da annabi ke mishi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya ba dukiyar Abdurrahman albarka lakin zalika almal kullaha lam yuftin inda Abdurrahman bin Auf duk dukiyar da yawanta bata fitina Abdurrahman dan Auf ba wallahi bata fitine shi ba walam yughayyiruhu مكان الناس فكان الناس إذا رعوه بين ممالكه لم يفرقوا بينه وبينه duk duke da Allah ya bashi nan duk inda yake idan yana cikin bayinsa suna cin abinci tare ko tafiya tare ba ka iya gane ina abdurrahman yake ina bawa duk kayan iri da ne muna ganewa saboda me saboda hadisin da manzo Allah yake cewa man ja'ala Allah ai idza man ja'ala Allah akahu tata yadihi falyut'imuhu mimma ya'kul wal yulbisuhu mimma yalbis duk wanda Allah ya sa ki rayuwa karkashin ka ka sanya mai kaya irin naka ka ci da shi irin abin da yake ci shi sa idan ya huto baka iya gane ina yake ina bayan suke ku duba abin da fitar daga fari ya je kasayi ya so tufafi sai ya dinka riga da wando nan ma ya dinka riga da wando sai ya dauki riga wannan da wandon wannan sai ya ba da yaron ya ce kai masa ya dauki rigar wandon wannan da rigar wannan sai ya sanya suka to sai jama'a suka ce mishi ya abazar fari. me wannan kuma halal bisa hulla ai da ka sanya hulla mai hulla shine asin da asin riga da wando iri daya ai da ita kasa da yafi wannan sai ce la baka ji abin da annabi ke cewa ba sallallahu alaihi wasallam mu sanya musu irin kayan da muke sanyawa eh to kai asaki ce a a ina tsoron kada wannan kayan ya zama dinkin zaren yafi wannan matsuwa sai muka raba muka yi kowa ya sa abin da kowa ya sa ko ba ka ba wata kilkata ta ai ba kwalliya oho shi dai so yake birge annabi ba shi kenan ba wace kwalle za ka yi duniya ba kawai kawai wanda ba ka birge Allah a ciki muna gane wannan in uwa haka ake yi Allah ne ka roƙo taimake mu yana cewa baka iya gane su wa qad utiya zata yawmin bi ta'amin wa huwa sa'imun fa nazara ilayhi thumma qala wata ran yana azumi sai aka kawo mai abinci irin dai wanda ake kawo da irin yanzu za ka sha ruwa a yi maka farfesun kaji a na agwagwa a yi na talotalo a yi na shila a yi chips a yi dankali a yi maka light food a yi kuma heavy food duk dai gashi na aje maka kafin ana haɗa ko so da ya zo ya leka ya kalli abincin nan ya kalle shi sai shiru sai ya ce laga da da musa abin Umar. kai dai ka san musa abin Umar. bawan allah dan mace kenan yace an kashe Musa abu dan wa huwa khairu minni ya fi ni alkhairi fama wajadna lahu illa kafnan ko in ghatta ra'sahu bada rijla wa in ghatta rijlaihi bada ra'sa da ya kalli abincin sai tuno bayan Allah yan uwansa abokai da suka riga shi da gaskiya Musa dan Umar kun fi ni sanin tarihinsa dan mace ne a Makka musa dan umar saboda in an ce dan mace dan lele kenan kayan da yake sanya ba ɗan maka bane kamar kai ne a ce ka mutu ka bar dukiya kuma ka bar su a hannun mace haka in ba isa ba next week ana arba'in ta gama ta kabarta a ta kwashi ɗayan ta je dubai su huta shawo iska don mu najeriya kasan zafi yaki iska na can waje ko ba ka ake yi ba wallahi dan uwa allah da ya gafarta mana duk kayan za su kare a haka a wajen yara mace in za ta yi birthday na dan ta da mijinta ya mutu ya bada dan auta na shekara bakwai to in ba a yi ta'a ba a dubai za a aiko a china a kama hotel a ci abinci a more irin na can wanda nan ba ta kwadi ba ta iya ci amma ka dai a burge a ce an je an yi shi kenan da ya tuna musu abu musu abu taron da yake sanya ba dan maka bane dan sham ne ko dan yaman musu abu matan da ke aiki a gidansu idan suka wanke kayan musu abu kayan shi ruwan shi da taransu idan da musa abin shiga musulunci da ya taso shi ne farkon imbasaran ubangiji a duniya shi ne farkon wanda allah ya zaɓa ya ce mazan allah tura shi madina aka turo shi madina shi ne farkon wanda ya wakilci annabi yana da'awa idan yana magana musa ko kaiwa sai ka saura allah ya ba shi hikima manyan dakarun sabai suka yi imani a madina kamar su usaid wanda in suna tilawa alkur'ani mala'iku ke saukowa don jin dakin abin da suke yi a hannun musu abin musulunta don allah ka tira a ce mutum ɗaya a duniya ya yi imani a hannunka wani rabo ke tsammani za ka samu a wajen allah musa abdi yake madina a hannun suka yi imani yau gashi ya yi shahada a filin hudu wanda da aka zo yaƙi shi aka ba tuta yarki yana sara yana kai sara in ya waiga ba sai kafare sun zagaye annabi kowa saran wayar annabi ke manzon Allah ya kirari ya kirari yana annabi ya lakari annabi na Abdul Muttalib ku taho ga nan ce in na juya baya zan dawo ga annabi sai in ji tsoron kada wani ya so kan in fadi kamar nayi tawalli yau musafi na juya baya kenan wurin yaki zan gudu yace in na juya baya sai in tuno ayat da Allah ke cewa wa ma muhammadun illa rasulun kad khala min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yudurna shay'a wasu sallahu shakiri Muhammadu ba kowa bane face ɗaya daga cikin mazani sallahu alaihi wasallama shin yanzu idan ya mutu ko an kashe shi ko sai ku cizgu ku koma ku ridda wanda ya ga dama zai ridda ma ya je yayi ba zai kwari ubangiji da kwaye ba kuma sa da sannan ubangiji zai yi sakayya ga masu haƙuri ya ce sai in juya in koma da fari kafarai sai in juya in kalla annabi ana sara yana kirari ba da na iya ga tuta a hannuna a haka wani arna ya kire hannun musu abu kal duka ɗaya hannun ya wari tuta ta an gama yaki an ci ku da yake da gaba gaba ne musa bai ga da tuta tawa da annabi da nan gare shi a ce bai dare ya duka ya ta da hannunsa ya sake dagawa arna ya kara cire mai hannu fadda ya kara cire hannu ya sa dungulmin guda biyu yana karanta wannan ayar haka ya duka ya rungume ta ya rike a kirje yana wa muhammadu illa rasulun kada kala min qabli rasul afa in mata a kudilan kalatum ala sabikum wa man yanqalibu ala yi. falan yadur allah shay'a wa sallallahu shakirin arnan haka ya soki musu a ta kirji akan zuciyarsa da mashi haka musu abai kifaye mutu ka duba tsayinsa ba a madina ka ji matsayin shi a makka amma yau da aka zo neman da likafani za a yi mishi bai mallaki komai a duniya ba rigar da aka dauka za a yi wa musu abu da likafani da ita idan ka ja ka rufe mai idansa a kabari wallahi sai kawo wasu hoto waje idan ka ja wata ka rufe mai kafa sai kan sai hoto waje sai ka tambayi manzo Allah ya rasulullahi musu abu a kabari yake gashi an sa a kabari amma ba kayan da za su yi mishi bai da kaya bai mallaki komai a duniya ba abin da ya mallaka na rigarsa idan an ja an rufe kansa kawai su bude annabi ya leka barin sa kai kalla ya ce a musu abin hala sai bashi da kuka ya san matsayin musa a musu abin hala yau musu abu ne wannan bai da kayan da a rufe shi don Allah a ce matsayinka wakilin ambasada na manzo sallallahu alaihi wasallama baka da riga ta rike ka wani matsayi ne wannan a duniya sai dan Allah ya ce ku sanya mai izkhir ku jawo tufan ku rufe kansa kawo ku sa mai izkhir me izkhir ganyen gamba da ake rumbu da shi ku sa mai ku rufe shi ciyawa ce ku dora mai kasa a sama a haka aka binne musa shi ne abdurrahman yake tunawa anan ya ce an kashe musa bai da koli kafani a duniya ya fi ni alkhairi a wajen allah shi ke gaya ma kansa kullum ka ɗauki kan kai ba kai wancan ba sai rayuwa ta yi maki amma ran da ka dauka cewa kai kafiwa ne kafiwa ne to ba za ka iya komai a duniya ba amma ran da ka dauka cewa wane ya fi ni wallahi wane ya fi ni a wajen Allah fata na ubangiji Allah ya gafarta mana da aka kawo mai ya duba sai ya tuno wannan mutumi ya tuno shi yace an kashe Musa'ab abu likafin da za a yi mishi bai samu face idan an rufe kai sai kaba ta hoto in an yi wannan sai wannan sun mabastallahu lana mina duniya ma ba bayan su musa sun wuce ubangiji ya kware mana duniya ya tunkudo ta ya bude mana ita bakai ta kamawa wa inni la aksha an kuna na kadu uji da lana Ya ce ina tsoro kai ya zama sakamakon da Allah zai ba mu a kiyama shine ya kawo nan muka cinye a duniya ina tsoron haka sun majala ya baki wa yushiju hatta afata bai bai bude bakin ba yana kuka yana tada yan uwansa yana kuka har abincin ya huce bai ci ba tuba li abdurrahman bin auf tuba li abdurrahman bin auf wa alf ghibta ma dalla da abdurrahman bin auf ma dalla da shi ma dalla da abdurrahman bin auf ma'ana wata khairun wa sa'ada madalla da wannan bawan Allah ya ce kai ba nan ba mune mai gibda sau dubu mai gibda ana fasara gibda da hasada amma gibda ba hasada ba ce ma'anan gibda Allah ta'ala ya ba wani bawan Allah falala Allah ya ba wani bawan Allah wata baiwa kai kwaɗayi ina ma nima ubangiji Allah ka bani baiwa irin wannan ko kuma ya ubangiji Allah ka bani baiwa ma ta wuce wannan shi ake ce ma gibda ba kai kwadayin Allah a ce wannan baka bani ba haka ba ke wannan hasada ce faqad basharahu bil janna Sadiq sadiqul masduq muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah farin jakada dan abdullahi shi ya laburta wa dan mas'ud dan dan dan abdurrahman dan auf kai dan aljanna ne wa hamala jinadatahu ila maswahu al-akhir khalu rasulillah sa'ad bin abi waqas cikin wani suka dauki gawarsa akwai kawun annabi sallallahu alaihi wasallam ashe wai cikin dawa gawa ma akwai martaba a ce cikin wa'inda suka dauki gawar wani akwai babban limamin wuri kaza a ce inda suka yi wanka malam wani da malam wani da malam wani inda suka saka cikin likafaninsa suka daure shi da malam wani da malam wani inda suka dauko da hannunsu don hannun wani wani hannunsa wannan sai shekara bai taba haramun ba wani ko wallahi bai kuma bakwai sai ya lafi haramu? ko ba ta gan shi sai ya bita sai ya taɓo ta da hannunsa haramun zo in je da kiki wani wallahi sai bakwai uku bai maganta ba to na zai ga haramun ta bata? bai da alaka da ita so akwai cikin abin da ke zama sharafi ga mutum a ce bayan Allah salihai sun jibinci rufe wanka. yan uwa ko ba cikin kabar da ake sallagawa ba fa da yake ta da kuwa ba wala ba duka ake ba duba a kamun jara'iz na malam albani Allah ya rahamshe shi kaga da ya kakasa ga asar dan abbas manyan malamai ba kabara hudu ake musu ba wasu bayan Allah sun wuce hudu akwai wanda ake bakwai duk wanda ya je badar kabar da ake mashi ba iri ɗaya bace da wanda ya je uhudu dubai da ake misalai han bayi sallah dan uwa a ce su wanke ka su yi maka sallah a tsaya a yi maka barbarin nan a yi maka addu'o'i ba dai ake yi ba bawan Allah cikin wa'in suka ɗauki gawa Abdurrahman suka ɗaura a su aka aka binne shi tsakiyar musulmi akwai kawun annabi sallallahu alaihi wasallama sa'ad bin abi waqas wa salla alaihi dhunnurayn uthman bin affan a ce usman dan affan shi zai maka sallah wallahi dan uwa ne Allah ka more a rayuwarka ka ne a rayuwarka wa yahu amil mu'minin mukarramul wajhi ali bin abi talib cikin wani suka daga gawan nan zuwa kabari akwai ali bin abi talib wa huwa yaqul laqad adrakta safraha wa sabakta zaifaha yarhamuka allah yarhamuka allah addu'a bai ke mishi ba ma'ana duk addu'a ce yake mishi ka riski abin da ake so daidanta mai kyanta ka samu kuma ka wuce abin da ke zama da ta a cikinta duniya ba kai baka ɗebe ta ba don dukiyar ba ta ka ba ubangiji nake roƙo ya maka albarka Allah ta'ala ya maka albarka ya Abdurrahman dan Auf bayan Allah in za mu samu wannan rayuwa za ta yi mana kyau kuma za mu ji daɗi haka bayan Allah suke gibda ga yan uwansu idan Allah ya karrama su da wani alkhairi idan ko ba a samu ba to a ta gaya mu Allah domin shi ne arhamar rahimina amma da kan rayuwa taimaka wasa kamar ta riga ta kwankwashi wa'insu ta musu wasa bayan an tafi an basu suka yi ta kuka kukan da bai da amfani na dama ba ta da amfani idan rawaya daga ya Allah taimake mu ya azurta mu da samun rayuwa irin ta Abdurrahman a duniya